har mu kai inda muke son mu cimmawa saboda yanzu lokaci ne na imamul hujja lokaci ne na ƙarshen zamani lokaci ne da matasa suke kiran imamul hujja ba dare ba rana wasu su kira shi da bakunansu wasu su kira shi da zukatansu wasu kuma su hada da bakunansu da zukatansu su kira shi to wannan bawa wanda shi ne zai zo a ƙarshen wannan zamani zai cika ƙasa da adalci da daidaito kamar yadda ta cika da zalunci da ja'irci to akwai buƙatuwar mutane su san cewa wane ne imamul hujja dan wane ne kuma yaushe zai zo yaushe zai dawo bayan fafuwarsa sannan kuma in ya dawo me zai yi sannan kuma da suwa zai yi sannan kuma menene wani haɗu ne zai tafi akai akwai buƙatar ya zama matasa sun san wannan sannan su tafi tare da shi din. saboda ma damar ya zama matasa din suna kan wani haɗu daban ne shi kuma imam al-hujja yana kan wani haɗu daban to zai zama kawai suna kiran shi ne sai ya zama kamar ba shi suke kira ba amma idan ya zama cewa sun daidaita ya zama kuma sun san wane ne shi sun san kuma aikin da zai zo ya yi to zai zama sauƙi gare su ya zama sun shirya me ya kamata su yi saboda idan ya zo ya tadda su a shirye ya tafi tare da su a wannan aiki wanda zai gabatar a wannan doron ƙasa wanda yake lokaci ne kuma kuma muna da fatan cewa idan ya bayyana din to cewa da mu ɗin za a yi aikin haƙƙi muhammadin wa ali tayyibin fahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh